أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasin rahma da ke dandalin tsara zumunta na facebook ta yau dai muna lahadi ne bakwai ga watan safar na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jira daga muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da hudu ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sanu marijan limon babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na ana da safan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya mun fara magana akan fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila da muka faɗi matsayin ɗan adam a gurin Allah subhanahu wata'ala da darajar da yake da ita da yadda Allah subhanahu wata'ala ya karrama shi tun daga lokacin halittar ɗan adam na farko da irin fifikon da ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi karamci da ya masa da ɗaukaka darajarsa da ya sa mala'iku suka yi masa sujjada bayan ya halicce shi da hannunsa ya kuma busa masa daga ruhinsa to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya darajar dan adam har a tsakankanin mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu girman dan adam da darajarsa ya umarce su da su yi masa sujjada kuma duka suka yi masa sujjada banda iblis wanda shi ya ɗauki wata matsaya ta ƙulla gaba da ƙiyayya da ɗan adam wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine masa akan wannan a ɗan adam ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara nuna wato girmansa da matsayinsa da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya hore masa komai da ke gani a faɗin duniya ɗan adam shine a matsayin shugaba wanda yake sarrafa waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa domin amfaninsa domin gyaran al'amarinsa kowane abu da kake gani a bayan duniya wato a faɗin duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da shi ne ya saka shi ya fasalta shi gwargwadon bukatar ɗan adam da kuma amfaninsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله مدعوك كنسلكي كي Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa ya saukar da ruwa daga sama ta hanyar sa ya fitar da 'ya'yan itatuwa domin arzitawa gare ku sannan kuma ya hore muku jiragen ƙasa don su yi gudu a cikin ruwa a cikin kogi da umarninsa sannan ya hore muku ƙoramu ya hore muku rana da wata tutur sannan kuma ya hore muku wato dare da yini sannan wa ku min kulle masu altumo ya ba ku daga dukkan wani abu da kuka roƙe shi alaci ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan ko da za wato ko da za ku kirga za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba lalle dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan butulci haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa laqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ubangiji ya ce hakika mun karrama 'ya'yan adamu muka ɗauke su akan ababen hawa a tudu da kuma a cikin ruwa muka azarta su daga daɗaɗen abubuwa muka fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta fifitawa ta musamman hakanan a wani guri ubangiji yake cewa Allahu allazi sakhara lakum al-fulka Allahu allazi sakhara lakum al-bahra litajriya litajriya fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ubangiji ya hore muku wato kogi litajriya al-fulku fihi bi amrihi saboda jiragen ruwa su rika tafiya a cikinsa da umarninsa wali tabtago min fadlihi wa la'allakum domin kuma ku nemi falalarsa sannan domin ku yi wa Allah godiya wasu sakhara lakun ma fis wa ma fil jami'an min Allah subhanahu wata'ala ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa gaba ɗaya duk daga gare shi ne inna fi zalika la'ayatin ya yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke tintintini hakanan a wani guri ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alam tarau أن الله سخر لكم wa في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ashe baku قباة Allah subhanahu wata'ala ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da yake kasa sannan wa asbagha alaikum ni'amahu ya kwararo muku ni'imomin sa na zahiri da na baɗini wato na sarari da na ɓoye wannan ita ce ba wato makanar dan adam shine matsayin dan adam da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin wannan duniya kuma ita ce alaƙarsa da abubuwan da suke cikin wannan duniya gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala a ya sanya ɗan adam a ya fi dukkan wasu abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ya ba shi irin wannan matsayi duk da kankantar wato halittarsa idan ka kwatanta shi da manya-manyan halittu da ubangiji subhanahu wata'ala yayi sirrin wannan shine ubangiji subhanahu wata'ala ya busa masa ruhinsa yace ah, halaktu biya yadayya abinda na halitta da hannuna wani faktu fiye min ruhi na kuma busa masa ruhina to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi dan adam kuma ya sanya shi a shirya yake wato ya shirya shi sai da zai iya daukan amanar da Allah subhanahu wata'ala zai dora masa babbar amana amana ta wato bin dokokin Allah na yi kaza bar kaza wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da labarin ta inda yake cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula lalle mun bujuro da amana ga sammai da ƙasa da duwar watsu فأبين أن يحملنها سيسك يداس أوكا وأشفقنا منها سكة أورتا وعملها الإنسان أما أن أدم يتياجي بني شيا أوكا إنه كان ظلوما جهولا للذين أدم يتبت من يوان زالين تركنسا من يوان جاهلتي wannan wato daukar amana da dan adam yayi ya nuna cewa a shirye yake zai iya rakon wannan amana da Allah ya dora masa to shine sai ubangiji subhanahu wataala ya ce to makomarka tana hannunka masirinka yanzu yana hannunka bayan ubangiji subhanahu wataala ya hore masa sanin hanyoyi na shari'a da kuma hanyoyi na bata Allah ya nuna masa hanyoyin da zai biya shirya, da kuma hanyar da zai biya bata ubangiji subhanahu wataala ce inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura lalle mun nuna wa ɗan adam hanya ko dai ya zanto mai godiya ta hanyar yabe Allah subhanahu wata'ala ya bauta masa ko kuma ya zama mai butulci ta hanyar ya kafirce wa ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda kuma ya ga dama ya butulci qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah ce hakika wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa to wannan ya rabauta wanda kuma ya turbide ta da saban Allah ya binne ta da saban Allah to wannan kuma ya tabi Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha in kun kyautata dan kanku haka nan in kun muna nama dan kanku mana amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wanda duk yayi aiki na kwarai to yayi dan kansa haka nan wanda ya muna da aikinsa shi ma dan kansa ubangiji ba mai zaluntar bayi bane ubangiji subhanahu wata'ala ya danka wa dan adam ragama ya bashi basira ya duba ya gani me ya kamata ya zaba ce balil insanu ala nafsihi basira Allah ce ba haka bane dan adam mai basira ne a karan kansa wato shi karan kansa ubangiji ya ba shi irada ya ba shi hankali ya ba shi fahimta zai iya sanin cewa abin da yake yi mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne sauraka haka musulunci ya ɗaukaka darajar ɗan adam ya nuna cewa ɗan adam mutum ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi asalin shi da yunƙu da kuma wato ya halicce shi daga ɗigon mani amma kuma ubangiji subhanahu wata'ala bai bar shi sakaka ba ya ba shi umarni ya hana shi ya ce yi kaza ya ce ya bar kaza ubangiji bani wata'ala ya ce a yahsabul insan an su da alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى fasawa faja alamin منه الزوجين الذكر والأنثى alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta Allah ce ashe ɗan adam yana tsammanin mu bar shi sakaka haka nan ba umarni ba hani ba yi ba bari alam ya kone fatan min maniyi yumna ashe da bai kasance digon maniyi da ake zubawa a mahaifa ba sun makana alakatan sannan ya zanto gudan jini fa khalaqa fa ubangiji ya halicce shi ya daidaita shi alaysa zalika ja'ala minhu az-zawjayn az-zakara wal unsa ya halicci ɗan adam wato ya halicci nau'i biyu na ɗan adam daga gare shi a zakara wal'unsa namiji da mace alaisa zalika bi qadirin ala in fi al ashe wannan ba mai iko ba ne bisa raye matattu babu shakka yana da wannan ikon afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malik haq la ilaha illa huwa rabbul 'arshil karim ubangiji afa hasibtum annama khalaqnakum abasan ashe kuna tsammanin mun halicce ku domin wasa wa annakum ilaina la turja'un cewa ba za ku dawo zuwa gare mu ba fata'ala Allahu malikul haqq Allah ce Allah sarki na gaskiya ya ɗaukaka babu abin bauta da gaskiya sai shi shi ne ubangijin al'arshi mai karamci saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala bai yi halicci sama da ƙasa da ɗan adam ba abinda yake cikin ta ma khalaqna samawati wal ba wa na bainahuma batila zalika lazi na kafaru fa lazi na kafaru minan nar Allah ce ba halicci sammai da ƙasa da abin ke tsakaninsu haka kawai a banza ba ba mu halicce su batilan a banza ba ubangiji ya ce wannan zato ne na kafirai kafirai ne suke irin wannan zato Allah ya yi su haka kawai ba da manufa ba to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala bai bar dan adam haka ba ya aiko masa da annabawa ya sauka masa da littattafai da nuna masa abin da ya dace ya bi da abin da ya kamata ya bari ubangiji subhanahu wata'ala bai sa masa ƙuƙumi a wuyansa ba bai daure hannayensa ba bai dabai bai yi ƙafafuwansa ba ubangiji subhanahu wata'ala ya sake shi amma kuma ya nuna masa abin da yake hanya ce ta kwarai Eh, bai bar shi da wasu kawai su rika wasa da hankalinsa ba ya gaya masa abin da ya dace kai tsaye ga abin da ya kamata yi Allah ya yi magana da ɗan adam kai tsaye ce ya hal insan ma ka bi rabbi karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak ya hal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqih haka ubangiji ya yi ta magana da ɗan adam kai tsaye yana gaya masa abin da ya kamace shi da abin da ya kamata ya guje masa domin ya zanto ya yi rayuwa da ki ta sha bamban da sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala ya tare da shi saboda ya samu ɗaukakar da Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da ita ya karrama shi da ita cewa laqad karramna bani adam wannan karamci ya ci gaba da zama tare da shi ubangiji sa mai karamci ne kuma ya masa karamci karamcin da har wasu daga cikin halittu kamar iblis suka yi rika masa hassada a kansa a ra'aita ka haza lazi karramta alayya fa in akhartani ila yawmi qiyamati la ahtani kan zurriyatahu illa qalila saboda ka dan adam zai ci gaba da tsare wannan matsayi na shi idan ya ci gaba da tsare dokokin Allah yayin da ya watsi da dokokin Allah to sai ya zanto mafi kaskancin kaskantattu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun kuma Allah ya saka da alkhairi tambayar ta farko a yau ta zo daga take cewa malam idan ma'aurata suka daɗe da yin aure har Allah ya ba su 'ya'ya suka girma kuma ya bai wa 'ya'yan nan sana'a to malam shikenan nauyin mahaifiyarsu ya koma kan yayanta kenan take cewa malam tana buƙatar a tunatarwa ga maza kan sauke haƙƙin da Allah ya dora musu a mace ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci cewa a kula da ita sawa'un tana ya ce ko tana uwa ko tana mata don tana ɗaya ba ta da waɗanda ta da miji ‘ya'yanta su kula da ita idan tana uwa idan tana in tana ya ubanta zai kula da ita in tana uwa ba ta da miji ‘ya'yanta za su kula da ita in tana da miji mijinta zai kula da ita sauraka ciyar da mace yana guyar mijinta matukar dai mijinta na nan da rai baya kan mahaifiyarta baya kan wanta baya kan ‘ya'yanta sai idan ya zanto mijin nata ba shi da abin da zai iya ciyar da ita to sai ciyar ta ta koma kan wuyan ƴaƴanta amma inda yana da abin da zai ciyar da ita to wani wajibi ne a kan sai ciyar da ita ba ya'yanta ne za su ciyar da ita ba shi ya kama shi ya waje bai ciyar da ita Allah subhanahu wataala ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wato liyun fi mai sa'atin min sa'atihi ma'abocin yalwa ya ciyar daga yalwarsa wato ya ciyar gwargwadon yalwar da Allah ya bashi baban kudira alaihi rizquhu wanda aka kuntata masa a arzikinsa kuma Allah ce to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wato abin da Allah ya hore mishi sauraka wajibi ne akan miji ciyar da matarsa barinta ba tare da kula da cinta da shanta da suturarta ba da gurin zamanta da lafiyarta wannan tozarta haƙƙin da yake wuyansa ne kuma wannan gagarumin laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul ya ishi mutun laifi ya ishi laifi wato a gurin Allah ya tozarta wato tozarta waɗanda nauyinsa yake wuyansa saboda ba haƙƙin ɗa bane ne ya ciyar da uwarsa idan ya zanto ubansa ko mijinta yana da abin da zai ciyar da ita yayin da ya zanto mahaifinsa ba shi da abin da zai iya rike uwarsa saboda rashi ko kuma saboda rashin lafiya ko saboda tsufa ba zai iya yin sana'a da ta rike masa gidansa ba ba ta rike masa mahaifiyarsu ba to wajibi ne shi da ciyar da mahaifiyarsa ciyar da mahaifinsa sai yake malam kasar ce ta same shi yana kan tafiya bai kuma samu yayi ba har ya sauka a garin da zai je shi ne ke tambayar malam ta kasar la zai ko kuma kasar da zai yi idan ya iso gari lokacin ta bai fita ba misali hanya a zahar ta same shi amma bai tsaya yayi ba har ya shigo gari kuma lokacin a zahar ɗin bai fita ba to zai yi ta cikakkiya ta zaman gida amma idan lokacin ta ya riga ya fita wani dalili ya hana shi yi. bai samu damar tsayawa ba saboda ko watakila tsoro ko wani abu har ya shigo gari to zai yi ramun lokacin ta ya fita wato ya shigo amma lokacin azhar ya fita to anan zai yi ta kasar ne haka ita da sallah ana rama ta gwargwadon yadda ta kama mutum in ta kama shi a matsayin sallar gida to ko ya yi tafiya inda bin shi bashi ake zai yi ta ta gida ne in kuma ta zama bashi lokacin yana halin tafiya ya zo gida to zai yi ta kasar ne in kuma ya zo gida lokaci bai fita ba to zai yi ta cikakkiya saboda har a wannan lokacin yana nan a matsayin sallar wannan lokaci saboda ka zai yi ta cikakkiya tun da bai yi ta a hanya ba zai cika sallarsa sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa ah, da sallah asuba ne malam mutum ya shigo masallaci lokacin an yi asalatu kuma ana ba da minti uku kafin a tayar da sallah shi malam zai raka ta yin fajr ne a lokacin da farko ko kuwa zai yi tayyatu masjid ne sai daga baya ya raka ta yin fajr din ita ta lokacin kuma yana so yi duka biyun saboda an ce tayyatu masjid tana cikin ratiban nafila kuma baya so ya rasa lokacin kuma ba ya sa malam shin yayi kamata ya yi to na farko zan gyara masa tahiyatul masjid ba ta cikin rawatib bata ta cikin rawatib rakatai fajiri ita ce cikin rawatib amma bada ta balla masjid abinda ake cewa tahiyatul masjid ita ce raka biyu da mutum zai yi a masallaci kafin ya zauna ita ake cewa ta tahiyatul masjid saboda haka duk sanda aka samu raka a biyu kafin mutum ya zauna a cikin masallaci to ya samu abin da ake kira ta tahiyatul masjid sawa'un fila ce mutlaka ko kuma a wata nafila ce da ake yi a daidai lokacin ya yi ta kamar mutumin da ya shiga bayan an kira sallar alwatu bayan huduwar alfijir an kira sallar asuba ya shiga masallaci to kaga zai yi raka ta alfajiri idan bai yi a gida ba to wani raka ta alfajiri da zai yi tana na a raka ta alfajiri kuma ita ce ita ce tahiyatul masjid din tunda an samu raka'a biyu yanzu kafin ya zauna wacce raka'a biyu aka samu ita ce wannan raka'a ta fajr din da yayi saboda ita tahiyatul masjidi ba wata sallah ce da take cin gashin kanta dole sai an yi ta daban ba inda za a samu raka'a biyu misali ka shiga masallaci liman yana sallah ya kabbara sallah kaga za ka shiga sallah kai tsaye to in aka yi sallama ba za ce ka zauna ba sai ka tashi kai raka'a biyu tunda ka samu sallar farilla a cikin masallaci ka samu waɗannan raka'o'i da ake bukata mai raka'a hudu ce ma ka samu raka'a hudu cikakkiya saboda babu kuma wata farilla wata tahiyatul masjid take kanka dama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya raka'a biyu to wani raka'a biyun ta samu yayin da kai tahiyatul masjid saboda ba wasu raka'o'i ne daban da tahiyatul masjid da za ka yi a cikin masallaci ba in kai tahiyatul masjid ka yi tahiyatul masjid sannan kuma sun zabo isu ne abin ka yi in ka shiga kai raka a tayar fajir ka yi raka fajir kuma su ne tahiyatul masjid din a lokaci guda saboda kuma tahiyatul masjid ba ita ba ta cikin rawatib eh, yadda kake cewa tafiya ne kita malam idan mutum ya kaɗe mahaifinsa da mota bisa kuskure akan titi har ya mutu shin za a raba gado da shi idan har ya tabbata kuskuren ne an tabbatar da cewa bisa kuskure ne wanda ba zai hana shi cin gado ba Daban kisan da yake hana cin gado shi ne kisan da aka yi na ganganci wato ya yi haka ne don ya ci gado da wuri yana ga kamar mahaifinsu ya ƙi rasuwa ya yi tsawon rai shi kuma yana son a ba shi dukiyar nan ya ci gaba da harkarsa saboda aka yi sanadiyar mutuwa ugansa, to shi sai a hana shi gado yake cewa duk wani wanda ya gaggauto da wani abu haƙƙinsa kafin lokacinsa to sai a yi masa ukuba da haramta masa haƙƙin sauraka inda yana gado haƙƙinsa ne amma ya ƙarin gaggauto shi kafin lokacinsa ya yi to shi kenan sai a masa ukuba da hana shi man ta'ajjala ƙabla a wani hin bi hirmanihi in ya tabbata kuskure ne wannan kuma ba zai hana ya ci sa ba so ne yake camalan malam menene hukuncin wanda ya yi wa wani kazafi da cewar ya mutu har ya dau hoton sai ɗora a kafafen sada zumunta na zamani ta wanda ba shi ake kira kasafi ba kasafi shi ne mutum ya jefi wani da zina namiji ko mace kira shi mazinaci to wanda shi ake kira kasafi amma da ya dora hotonsa ya ce ya mutu alhalin bai mutu wanda suna ta ƙarya ba ƙazafi ba shi ƙazafi yana da hukuncinsa har yana da haddi da ake wa mutum wulala tamanin idan mutum ya yi wa wani ƙazafin zina alhalin bai yi zina ba ya ce masa mazinaci ko ya ce ya gan shi yana zina alhalin karya yake ya kasa kawo shaidu guda hudu da za su tabbatar da sun gani ana yi wani za a yi masa bulala tamanin shi yake cewa ƙazafi amma ƙarya ita ba ta da haddi la iyaka sabo ne babba laifi ne babba ce falaja Allah na tallahi alal katifi maƙaryata sai la'anar Allah ta tabbata a kansu zaka wanda yake ƙarya eh, yana yin ƙarya to zai ta ta jan shi ne zuwa ga saban Allah ce wa iyyakum wal kadhib fa innal yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ce na hane ku da ƙarya domin ƙarya tana jagoranci zuwa ga fajirci fajirci kuma yana jan mutum zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirda don ƙarya har sai a rubuta shi makaryaci babban makaryaci a gurin Allah hadisi ne sahihi da Bukhari da Muslim suka rubuto shi daga Abdullahi da Mas'ud sauraka wannan abin da ya yi na sa hoton wani ya ce ya mutu kuma karya yake ya san kuma karya yake yi ta wannan karya ya yi kuma yana da laifin ta sai tuba ya koma ga Allah ya nemi yafiyar Allah su subhanahu wata'ala da gafararsa sai ne tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam menene matsayin bashi da yaro zai bai wa mahaifinsa domin ya ciyar da su a musulunci ma'ana ya bashi bashi kuma ya ciyar da shi shi shi dan ya ba ubansa bashi kuma uban ya abinci je ci eh, wannan kwangwamakon bai haka ah, uba in yana da abin da zai rike kansa to ba wajibi ba ne akan ɗa ya ciyar da shi sai dai kyautata masa abinda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana sai dai kyautatawa shi zai yi masa ya yi masa abin da zai faranta masa rai ya dadada masa rai ya bi umarninsa ya kuce wa abin da zai sa shi fushi da bakin da damuwa ciyar da shi kuma in yayi wannan ihsani ne yana cikin kyautatawa idan ba shi da abin da zai ciyar da kansa to wajibin da ne ciyar da ubansa wajibi ne in ɗan yana da abin da zai ciyar da mahaifinsa wajibi ne akan sai ciyar da mahaifinsa saura kaga idan ɗan yana da shi uban baya da shi to ba zai ba shi ba anan nan haƙƙi ne akan sai ya ɗauki abinci da zai ci da zai ishe shi ya ba shi so ka ba magana ya bashi rance ya zai bashi rance kuma ya ce shi har ila yau yana karkashin sa yana ci yaro ya zarar ya balaga to ciyarwa da ta ubansa ta zama ba farali a kansa ba inda yaro ya balaga zai iya fita ya nemi abinci zai iya yin aikin karfi ya samu abin da zai ci to anan ubansa sai dai kawai kyautata masa ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa don dai kawai ya kyautata masa amma ba da yin hawa cifi ba to ta yaya kuma zai ce har ya ranta masa kuɗi ko ya ciyar da shi wani lokacin ciyarwa ma da zai masa wajibi ce kuma shi a kan sau ciyarwar take ba a kan ubansa ba sai wannan sakon shi kuma yake cewa malami ta ce sahihiyar magana game da tsawa wato arra'ad ya ce cewa wasu sukan ce duwatsu ne suke haduwa wasu wasu ce mala'ika ne ke yin tsawar kuma takan iya faduwa akan mutum ko akan gida ko akan wani abu daban yace a kudanar da wani mutum bayan mutu a jeji aka ce tsawa ce ta faduwa a kansa domin an ga rigarsa ta kekece ko babu rauni a jikinsa to ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa yahudawa sun zo sun tambayi hadisi na cikin musul imam ahmad sai yahudawa sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ce abul qasim me zaka ce game da arra'at da ce tsawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ra'at a wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala da ya wakilta shi da as-sahab a hannunsa akwai bulalu na wuta yana gargada wato ya soku sahaba haifu sha'a yana gargada wannan girgije inda ya ga dama suka ce to me za ka ce game da sautin da muke ji ya ce sautinsa ne da yake yi wa waɗannan girgije tsawa da shi wani risi ne tabbatacce kuma wannan bai saba wa cewa tsawa kamar yadda wasu daga cikin magabata suke faɗa cewa wato ajiram wasu manyan halittu ne wasu manyan halittu ne a sama da suke gogar juna kamar ka ce wayoyin wuta ne da negative da positive su haɗu za su yi sparking wannan tartsatsi da zai fita saboda haɗuwar positive da negative zai yiwu da zanto waɗannan ajiram ɗin saboda azaktil hawa saboda wato dannawar iska da take yi a sararin samaniya za waɗannan abu su haɗu sai su zuga fitar da wannan tsawa ko kuma wannan walƙiya da take fita da tsakaninsu to wannan ba zai ba zai saba da wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kamar yadda Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake faɗa cewa ba zai saba ba ko wani motsi da yake faruwa a sama to akwai ayyuka na mala'iku da Allah ya rarraba musu kansa akwai mala'iku da suke kula mala'ikan da akwai malakul jibal da yake kula da duwar watsu duk wani abin da kake yana faruwa da dutse to daga aikin wannan mala'ikan ne da Allah ya ya wakilta akwai malakus sahab wanda yake kula da girgije kamar waɗannan mala'iku da aka ce ya kula da girgije don haka duk wani abin da ya faru tare da wannan girgije din da abin da zai faru na tsawa din da abin da zai faru duk daga aikin wannan mala'ikan ne daga cikin aikin sa ne haduwar waɗannan abubuwan su fitar da wannan wato su fitar da wannan walƙiyar ko su fitar da wannan ƙara sauraka walƙiya ko kuma arra'at wannan tsawa sauti ne na mala'iku na mala'ikan sannan kuma a daidai lokacin har ila yau haduwar waɗannan abubuwa za ta iya ba da wannan haske da wannan walƙiya da za a iya gani ah, Allah ya ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa sa as-sawa'iqa fa yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shahid shadidul mihal ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi ar-ra'du wato tsawa tana yin tasbihi tare da gode ubangijinta saboda sautin mala'ikan zai zama sauti ne a lokacin da kuma yake ba da sauti tasbihi ne har ila yau ga Allah subhanahu wata'ala haka nan mala'iku su ma suna tasbihi tare da gode masa saboda tsoronsa wa sirrin sawa'ika Allah yana aiko da tsawa ta hanyar wannan walƙiyar ta hanyar wannan ra'ad din Allah ya aiko da tsawa wannan tsawar kuma tana iya samun wanda Allah ya ga dama ta samu daga cikin bayansa shi ne za ta ce za ga ta faɗo ta halaka wani kamar da ya kamar yadda cewa an ga wani ce tsawa ce ta faɗo ta halaka shi wanda duk zai yiwu a ubangiji ya faɗi haka wa yusibu biha man sha umar ibadi ya samu wanda ya ga dama daga cikin bayansa da wannan tsawar na'am malam ta yaya ake gane ciwon kambun baka kuma idan an gane menene mafita shi kambun baka abinda ake nufi da kambun baka shine wata halitta ce da Allah subhanahu wataala yake yin wasu mutane da ita ba wai su suke yi wa kansu wannan abu ba ba kuma su suke jawo musu kansu a halitta ce da Allah yake ga dama yake yin wasu da ita idan suka ga abu ya ba su sha'awa suka yabe shi ba tare da sa Allah a cikin maganarsu ba to sai abin ya samu matsala to waɗannan mutane ana samun su a cikin mutanen kirki ana samun su a cikin mutanen banza sai wata halitta ce da Allah yake mutum da ita ba shi yake wa kansa ba shi yasa ake so duk sanda kaga abu ya baka sha'awa to ka ce masha Allah tabarakallah to ka kawo Allah subhanahu wataala cikin abun yayin da ka kalla ka yi kawai kada ka yaba ka ce kai abin da yana da kyau kai abin da ya birge ni ba tare da cewa masha Allah ko tabarakallah ba to kambun baka a nan yake faruwa yayin da mutum zai gani mu da larabci muna kiran shi da hausa muna ce masa kambun baka muna danganta abin da baki saboda mutum yakan fitar da yabo ne da sautin sa da bakinsa amma larabawa sukan kira ta al'ainu wato sukan danganta abin da ido saboda sai ido ya gani ne ya ba shi sha'awa sannan baki ya furci da shi baki yana yin eh, wato yana tafintan abin da ido ya gani ne shi yasa suke danganta wa ido wanda bai ga abu ba to kaga ba maganar ma ya yabe shi bai ga sa ba ba balle yabe shi ka suka kira abin al'ainu annabi yana cewa al'ayinu haqqun kan ban baka gaskiya ne walau shay walau kana shay'un da sabaqathu al da akwai wani abin da zai rinjayi kaddara to da kambun baka ne wato da akwai wani abin da zai zama ga kaddara abin da yake Allah ya kaddara kuma kambun baka zo canza shi to da kambun baka ne sai dai ta kaddara ba abin da ke canza ta ubangiji kadai ne yake canza abin da ya kaddara yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab shine yake shafe abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama amma ba kan bambaka ba to da akwai wani abin da zai canza kaddara to da kan bambaka ne saboda haka kambun baka gaskiya ne kuma ana samun wannan mutane na kwarai da shi kamar yadda a cikin sahabbai aka samu waɗanda suke da shi har ma suka yi ma wani sahabi ya yi ma uwansa sahabi kambun baka daga baya aka gano cewa shi ya yi ta ina aka gano saboda an ji sanda yake furta yaban yayin da ya ga wannan sahabi yana wanka ya cire kayansa ya ga jikinsa kin kyakkyawan jiki sai ya yabi jikin to daga nan sai ya faɗi fashin lafiya tun daga lokacin sai da aka zo aka faɗi abin da ya faru aiwa da ya gan yana wanka ya yaba ya yabi ken jikinsa to tun daga lokacin sai ɗaukan shi aka yi aka tafi da shi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mai ɗayan ku zai rika kashe ɗan uwansa haka nan ba tare da haƙƙi ba wato irin wannan kalma haka ka yabi dan uwanka ka yabi wani abu nashi ba tare da kayi ka sa Allah a ciki ba ai kamar kashe shi kake so kai annabi yake ce ne ba yaqtulu ahadukum akahu dan mai ɗayan ku zai abin da zai kashe ɗan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa je ya alwala ya ibi ruwan da aka yi alwala da shi a je a zuba mashi wannan mai kambun baka a jikinsa to haka abinda ake cewa kambun baka kenan kuma ta yadda ake gane shi ne a san cewa ga wani abu mai kyau ga wani kuma ya yabe shi shi sa wani lokaci mutane suke ganganci ga mutum an masa haihuwa da rara an masa haihuwa yaro jariri sai ɗauka jefa a facebook ko ya saka a dv ɗinsa na na na na na whatsapp shi kenan bi duniya baka san mutanen da za su ga yaron nan ba baka san kuma irin kalmomin da za su yi ba ta yi mutanen kirki su gani su ce masha Allah tabarakallah ka ga yaro ɗan kyakkyawa ta yi wani ya gani ya faɗa ba tare da yabo ba kuma daga ƙarshe ka ga yaron ka yana ta laulayi yana ta rashin lafiya ka rasa ko menene ne a halin kai ka jawo masa kambun baka da gangan ta hanyar wannan kafofin watsa labarai wanda wasu suke amfani da su ta inda bai dace ba ta hanyar shirme da rashin hankali sun haka ba daidai ba ne mutum ya ɗauki ‘ya'yansa yana ta sa su a cikin facebook kullum shi ne ba ya da aikin yi sai wannan to irin wannan kambun baka yana iya samun ɗanka ba tare da kasan masu daɗinsa ba ka warware shi shine a samu wanda ya yi kambun bakan ba shi ruwa wanke jikinsa wanke fuskarsa ce wa ta izarihi misali gefen izarinsa ko gefen taguwarsa sannan a zo a kwara yawa ko a bawa shi wanda abin ya faru ya wanka da ruwan wanda shi ne makarinsa kamar yadda sunna ta nuna to kaga idan ka jefa ɗanka a cikin facebook ko ka jefa shi a cikin whatsapp ko ka sa shi a status ya bi duniya can wani ya yi masa kambun maka ba kamar sai ina ke bari har ka iya a zaƙulo shi a ce ya yi abin da ake bukata don a magance kambun makan da ya samu ɗanka saboda ka irin wanda ya kamata a kula ba wai an ce haramun ne ka sa ɗanka a cikin facebook ko wani abu ba amma a san yadda za a yi a yi abin da zai zama na hankali ba wanda zai zama na hauka ba sai wannan yake ta malam yana kula da masallaci shin ya halatta ya raba kuɗin sadakar mamaci biyu ya ba da rabi a wajen addu'ar mamaci da ake tattakar uku ko ta bakwai shi kuma ya rike rabin shi shi aka ba shi zai rike rabin hmm. to na farko dai ita sadaka ga mamaci ba ta da lokaci ba ta da rana za a ce sai ya kwana uku sannan za a ba da sadaka don shi ko a ce sai ya kwana bakwai wanda duka wani abu ne marar asali marar tushe wanda wasu suka ɗauka kamar addini ne ba shi da asali cewa akwai wata sadakar uku ko bakwai abinda aka sani shi mamaci da zarar ya rasu to yana bukatar addu'a shi yasa ake cewa a gaggauta yi masa sana'iza a masa sallah sallar na addu'o'i ne ake masa an kai shi kafin aka binne shi kafin a watsi a yi masa addu'a sannan kuma duk sanda aka tuno da shi ko aka tuno da wani aikin alkhairinsa a yi masa addu'a Wani ce babban bukatar mamaci wannan kuma ba shi da lokaci ko wani lokaci ana iya yi kana iya yi bayan salloli kana iya yi bayan ka kai azumi kana iya yi bayan kayi wani aikin alkhairi mamaci ana iya yin sadaka Allah ya kai ladan gare shi suna ta zo ta tabbatar da cewa sadaka tana iya isa ga mamaci sa'ad ibn abi waqqas ya cewa aiki sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu da ta samu damar magana da ta yi sadaka nabi ya ce ka yi sadaka ga mahaifiyarka sadaka mahaifiya ana iya wato mamaci ana iya yin sadaka domin sa wato sadakar ba a sa mata rana ba ba a sa mata lokaci ba wannan al'ada ce da aka ɗauki ta kamar addini aka ce uku bakwai arba'in wannan duka baya da da asali baya da tushe sadaka duk sanda kake da buƙatar ka yi wa mamaci sadaka ka yi masa sannan a sani ba a yin sadaka daga dukiyar mamaci wasu mamaci zai rasu a ɗaukar dukiyarsa a yi sadakar uku a ɗau dukiyarsa a yi sadakar bakwai wanda ba halatta haramun ne kayan marayu ne duk wanda ya ɗauka yi wannan tasarrufi to ya sani ya ɗauki kayan marayu ya tasarrufi da su inda ba a halatta masa ba ya shiga ƙarƙashin narkon ubangiji subhanahu wata'ala da lazina ya kuluna amwalar zulman inda ma ya fi mutunihim nara wasu ya sulauna sa'ira haka baya halatta mutum ya kusanci dukiyar maraya sai da haƙƙinta Allah ce wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau ba ma wai ta hanya mai kyau kadai ba ta hanya da take mafi kyau saboda baya halatta bayan rasuwar mamaci a dukiyarsa a ce za a yi sadakar uku ko bakwai ko sadaka arba'in da ita sannan idan har mutum ya fitar da dukiya ya ce zai yi sadaka da ita to a yi sadaka da ita kada a nuna son zuciya mutum ya wawushe ya ce shi ya ɗau rabi ya ba wa sani rabi bai dace ba shi da mai ba da dukiyar da zai san haka za ka yi ba zai baka ba saboda ka sai ka lallaba kai ma ka shiga cikin mabukata ka ɗauka gwargwadon yadda ya dace ka ɗauka ka ba wa su saura su yi bukatar sa amma kakka nuna son zuciya in haka ne a ce ka riƙe duka mana sai shi kuma wanda yake ce malam menene hukuncin shagon da ba a rufe shi ranar juma'a kasancewar a shagon su biyu ne su wato su uku ne sai biyu su je masallaci su dana su dawo su bar daya idan sun dawo kuma shi ma sai ya tafi masallacin sai zama shagon ba a rufe shi ba baki daya to abin da ake la'akari da shi shine masallaci da yake mafi kusa da wannan shagon so aka lokacin da wannan masallaci zai yi sallah to dole ne duk wani wanda yake gurin bai yi sallar juma'a ba wajibi ne ya sallar juma'a ba maganar cewa a bar wani alhalin ga wannan masallaci anan sallar juma'a in ya zanto wannan masallacin misali sukan jinkirta sallah su a ce misali sai su su ɗaya da rabi liman zai fara hudu ba akwai wasu za su fara hudu ba sha biyu da rabi can nesa sai wani ya je daga nan shagon na can nesa sai ya yi sallah kaga in ya dawo shi ya riga ya yi sallah don haka shi ba a ce masa lokacin da za a yi sallah a nan karfe ɗaya da rabi dole ya ce amma in ya zanto misali sha biyu da rabi sunan na kusa da masallacin za da sallah sai ya ƙi zuwa yana ji ana sallah ya ce sai zai tafi wani can nesa da ake yi ɗaya da rabi wannan ba halatta sai dai in baya gurin in baya gurin kuma wani wani abu ne daban amma in yana cikin shagon nan sha biyu da rabi liman ya zo an fara hudu ba ba halatta ya ci gaba da ciniki alhalin galiban ya zo ka ji kiran sallah haramun ne ka ci gaba da ciniki da sai da sayarwa a lokacin in kai haka kuma ka saba wa dokar Allah subhanahu wataala da yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani wato ku mu'mine da ku ake magana idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a in aka kira sallah ranar juma'a ita ce sallar da liman ya hawo kiran sallar da liman ya hawo minbari to fas'au ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah ita ce sallar juma'a wa zarul bai ku bar ciniki ku bar saye da sayarwa saboda ka duk wanda yake shagon zarar wannan masallacin na kusa da su da suke kiran sallar su sun kira to haramun ne kuma ya zauna ana sallah shi yana ciniki yana sai da sayarwa ni haka to ya saba wannan doka ta Allah ta sai wannan shi kuma ta malam menene hukuncin wanda ya hada jiki da macen da ba muharramarsa ba wajen hawa abin hawa na haya to wajibi ne mutum ya guji wato jiki da jiki da matar da ba ta shi ba matar da ba muharramarsa ba Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ga mumine maza da mata da su rintsa idanunsu su rage ganinsu daga matan da ba halalinsu ba Allah ce wa na ya gudu min absarihim na ya gudu min absarihim wa kullil ya gudu min hinna Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa maza mu'minai su kame ganin su haka ne ga ga wa mata mu'minai su ma su kame ganin su daga daga mazajen da ba nasu ba to idan har ana umarni kame gani ina kuma ga maganar goga jiki goga jiki ya fi tsanani akan akan kame gani to ganin ma aka ce kame shi kare tsirawa matar da ba ta shi ido ba kada ta kura wa mijin da ba na ta ido ba to ina kuma ga su goga jiki kaga wannan shi yafi muni shi yasa yanzu a cikin hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a soka wa ɗayan ku wato allura ta ƙarfe kamar ka ce basilla ta ƙarfe yake ce ya fi sauƙi akan ya shafi matar da ba ta shi ba kan ya shafi matashi da ba tashi ba to kaga wanda yana nuna cewa abu ne wanda yake haramun ne abu ne wanda yake haramun ne saboda ka baya halatta a hada namiji da mace a cikin abin hawa suna gogayya suna goga jikinta da nashi ko yana goga jikinta da nashi ko cinyarta akan tashi ko tashi akan tata wanda aikin haramun ne mai sana'ar da zai rika yin haka ya rika daukan mata da maza a cakuɗe a gwamutse ya sani cewa sana'ar sa yake yana neman kuɗi ta hanyar haramun yana ci yana cin haramun ne abin da yake samu ta wannan hanya ba halal yake samu ba su ma kuma mazan da suke shiga tare da mata su cakudu da matan da suke shiga tare da maza cikin abin hawa su cakudu sani suna saba wa Allah suna fusa ta ubangiji subhanahu wataala abin da suke yi laifi ne kuma ubangiji ba zai rabu da ba zai kyale su mutuwa ba su sun daina ba wajibi ne akan hukuma wacce take kula da irin waɗannan abubuwa su sa ido zanto ana ana hana wato masu ababen hawa cakuɗa maza da mata a cikin ababen hawansu a da a wasu jihohin za ka samu an yi hakan amma daga baya abubuwa sun yi sassauci an yi sako-sako za ga mutane suna irin wannan har ma ta kai ka ga inda suke yin a da babur. daga namiji ya ɗauko matar da ba tashi ba ta raba cinyoyinta yana tsakiya eh, kan wai sana'a yake yi ta kuma bukata ce ta sa taho hau wannan aikata haramun ne bai halatta ba to sai wannan yake cewa malam shine ya bar aikin gwamnati amma kuma ba bashi kuɗin barin aiki ba sai bayan shekaru bakwai shi yake cewa malam akwai zakka akan wannan kuɗin idan akwai kuma za a bayar ya za ta kasance zakkar zai yi zama ta zakka lokacin da ya karba ba shekarar da ya karba shekarar kawai zai yi zakka in ya kai nisabi amma sauran shekarun da kudin bai zo hannunsa ba ba zai fita musu da zakka ba wani yake cewa malam shan za a iya yin azumin ramuwa a ranar juma'a eh ranar juma'a za a yi azumin ramuwa mutum ne ake bin sa azumi cikin kwanakin da zai rama ko ranar juma'a eh, ta zo ko a yi zama a ranar juma'a yake da lokaci babu laifi dama abin da aka hana shi ne tun ya keɓance ranar juma'a da wani azumi na ta ɗauri shi ne aka haramta amma don na ramuwa wannan babu ne shi sai tambayar kuma take cewa menene hukuncin sallar wanda yake ganin an tada sallar farilla amma sai ci gaba da nafilar da yake yi har sai da ya kusan rasa raka'a ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salat fala salata illa al-maktuba in aka yi iqamar sallah babu wata sallah sai ta farilla malamai suka ce idan aka tada sallah mutum yana cikin sallah ya tada nafila idan ya zanto ya kusa kammalawa wato abin da ya rage bai fiye ta hiya ba ya sallama kaga a nan watakila ma liman bai fara ma karatun sallah ba kuma bai kabbara harama ba wannan babu laifi ya karasa don ya samu kabbara harama tare da liman za ce daga lokacin ya katse ta ba kamar yadda ibn hazm alaihi rahmatullah shi ke ganin cewa da zarar aka yi kama to ko kana sallah ko ka katse ta ko katse ta ta ita da kanta wata ta lalace shi a ra'ayinsa a fahimtarsa tunda annabi ya ce fala salata babu sallah ba ka sallar ka babu ita da zarar aka yi kama sallar ka ce annabi ya ce fala salata sallar ka babu ita amma wasu malamai sun ce a abin da ake nufi ya zanto yana ana cikin sallah shi ma yana tashi wannan sallar ita ce babu ita in kuma ya zanto raka'ar farko misali ya raka'a ta farko zai shiga ta biyu ko ya fara ta farkon ma bai shiga ta biyu ba sai aka zo ana ikama kaga bai yiwuwa har yi raka'a ya dawo ya samu liman a kabbara harama a wannan lokacin zai zama shi yana sallah liman yana sallah to sai ya katsa sallarsa in ya katsa sallarsa kada ya ji cewa ko ya rasa sallar domin a nan umarni ya bi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam to aikinsa ba tafiya banza aikin da kai niyya zaka same shi innamal a'malu bin niyyat wa ma likulli imrin ma nawa kai niyyar yin sallah raka'a biyu har kai raka'a daya aka yi ikama ka yanke wannan sallah ka shiga tare da liman to wani raka'a biyun zaka samu ladanta duk da baka samu ka ta ba amma ladanta yana nan domin ka riga ka yi niyyarta shine ma'anar wa inda mali kulli mri'in ma nawa duk abin da mutum ya yi niyya to yana samun ladan sa ko bai samu aikata shi ba. kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na a rahama at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar din shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke ba mu dama domin gabatar da wannan shiri da kuma amsa tambayoyinku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar shirin anas idris hassan da na kasance da cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh